Masu kallon mu barkan mu da warhaka, ni Usman S. Muhammad S. ke muku barkan kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin hasken makaranta. Har kullum in ba ku manta ba shirin hasken makaranta shiri ne wanda yake tattaunawa kuma yake yin duba a kan al'amuran da suka shafi shari'a da kuma hikimomin da ya sa Allahu subhanahu wa ta'ala ya ginda wannan shari'an ga a. wato mutane na duniya gabaki ɗaya. To a inda muke tattaunawa tare da babban malaminmu wato a Sheikh Salihu Muhammad Yaƙub wanda yake ciyaman ne a wato a Taisir Foundation wato wata ƙungiya mai zaman kanta wanda take lura kuma take duba da matasa wanda suka shafi masu irin su sara suka ko kuma shaye-shaye don ba su shawarwari da kuma dawo da su da jawo su a jiki da sa rayuwansu ya inganta har ila yau kuma malami ne a jami'an Ahmadu Bello Zaria Kango kenan wanda yake wato wanda yake koyarwa a ɓangaren Islamic Legal Studies wato Center for Islamic Legal Studies wato cibiya wanda take cibiya na lura da abin da ya shafi shari'a na addinin musulunci a nan Kongo Zaria. Malam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Muna wato godiya da wannan tasha ta tauraruwar Arewa. da muna roƙon Allah wadda sarki ya ƙara mata ɗaukaka da kuma ci gaba. ya ba ta nasara akan manufofinta da take wayar da kan al'umma dare da rana. Allahumma amin mun gode kwarai malam Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. Sau masu kallon mu kar ku gaje da mu za mu shiga cikin wannan shiri gadan-gadan mu dora daga inda muka tsaya a wancan satin. har kullum kamar yadda muka ɗauko muka gangaro wato akan maudu'i kala-kala muna yin bayani ne akan abin da ya shafi tarbiyya wanda muka tsaya a wancan satin. to za mu ɗora a kan wannan maudu'i wanda yake shine abu ne mai muhimmanci na tarbiyya a inda muka zo muka gangaro har muke magana a kan wa'inda suke da wato alhaki kan lura da tarbiyya tun daga ɓangaren abin da ya shafi misali iyaye gwamnati malamai da wato su kansu ma al'umma da kuma abokai da sauransu makamantan wannan to yanzu za mu ɗaura da kan inda muka tsaya a wancan satin kar maka makallahu na dawo gare ka dangane da tarbiyya da aka yi mana alƙawari za a ɗora a wancan safe. to alhamdulillah kamar yadda karatu ya gabata a wancan karon da ya gabata hmm. a mu yi bayani akan ginshiƙai na tarbiyya wanda a dunkule mun kawo su guda bakwai da mai buƙatan tarbiyya ya yi ƙoƙari ya ɗabbaga waɗannan al'amura in Allah yadda zai samu tarbiyya za mu faɗe su a gurguje domin ya zama wanda yake bibiya wannan karatu wato karatun kamar ya zama yana da alaƙa da na baya na farko mun ce zaɓin wato ma'aurata guda biyu shi namiji ya zaɓe mace ta gari ita ma macen ta zaɓi namiji miji na gari wanda za su samu taimakekeniya wajen ba da wannan tarbiyya shine na farko na biyu in cewa to zaɓin wurin da za a tarbiyyantar da wayannan 'ya'yan da za a haifa wuri yana da muhimmanci sosai daga nan sai aikin kuma wanda ya kamata su masu tarbiyyar su yi shine wato alƙiyawun bil qawwama din shi musulmi ya tsaya da cewa shi mai gida ne ko kuma ita ma uwar gida ce hmm. shine na farko a yi ƙoƙari sanar da yara abin da ya shafi tauhidi hmm. a kuma lizimta musu shi sai a ƙoƙari a katange yara shine na hudu kenan da zikiri wanda suka zo daga sunna na shari'a na yau da kullum su askarus saba askarul masa na fita gida na shiga gida na hawa mota da sauran abubuwa sai kuma ƙoƙarin ɗabbaka sunna a gida wajen sallama in za a shiga gida cin abinci da hannun dama faɗin bismillah waɗannan abubuwa a gida ake aiwatar da su oh. koya ma yara waɗannan zai taimaka mutum sai kuma ƙoƙarin wato nisantan abin da ake kira israfi wato almubazzaranci ko a wajen abinci ko tufafi ko kayan gida ko wani abu duk abin da ake amfani da shi a guji almubazzaranci yara suna gani su ɗauki dukiya kamar ba komi ba ne a nuna musu dukiya tana da ƙima kuma kiyaye ta ake yi shine economist kenan koya musu tun daga gida suke koyar wayannan abubuwa sai kuma na biyar shine wato a kula da ladubba na al'ada da inda mutum ya tashi hmm. misali za ga wasu al'adu sun yi daidai da abin da addini ke koyarwa to mm. kada a watsar da wayannan al'adun su kansu na taimakawa za ga idan al'umma ba su da addini to za ga al'ada tana hana su aikata mummunan abu saboda al'adun su in kai kaza abun kunya ne a gidanmu to wannan zai hana su to kada a watsar da wayannan al'adu mm. shine a kula da wayannan al'urf al'adabul am wal urf shar'i sai kuma na shida a yi kokari a kula da abin da ake kira wato almazharul islami tunda muna magana tarbiyya ta shari'a musulunci to hmm. ƴaƴan mutum maza da mata da shi kansa da kuma iyalansa duk lokacin da aka gansu ba sai an tambaya cewa musulma ce ko musulmi ne ba hmm. da an gan shi a appearance tsinsa an ga musulmi to shi ma yana taimakawa sai na ƙarshe idan mata ne a yi ƙoƙari a koya a sabar da su da sa hijabi tun suna ƙanana hmm. in aka samu wannan to an samu manyan matakala na tarbiyya to waɗannan su ne kenan wanda muka ko mun faɗaɗa su a wancan eh, karon sai muka ce to kuma yanzu ba a wannan karon za mu yi bayani gudunmuwa da su al'umman za su bayar hmm. ga cikin al'umma akwai su iyayen kansu hmm. akwai makaranta sannan akwai al'umma society hmm. kenan akwai kuma wato hukuma mm, gwamnati mm. akwai kuma jami'an tsaro mm. akwai kuma sauran abin da ya shafi su mai anguwa ya kace al'umma duk sun shiga ciki amma su akan faɗe su saboda suna da wata wato wani muhimmanci ga al'umma su malamai amma duk an shiga al'umma duk sun shiga eh. ciki to amma wannan to shine abin da muke so farko za mu fara da abin da ya shafi iyaye domin abin da ke akwai iyaye kamata su sani 'ya'ya ni'ima ne ni'ima da Allah yake ba musu annaba da girman su Allah ya aiko su ya zaɓe su amma dukkan sai ga suna roƙon Allah ya ba su yaya mm. annabi zakariya addu'a yayi ta musamman Allah ya shi ya wanda za su gaje shi mm. kuma Allah ya karbi wannan addu'ar ta shi. annabi Ibrahim haka addu'a yake sai da shekara da bai yayu ba Allah ya ba shi da har ma da aka ba shi dan saboda sun wannan ɗan ya tarbiyyantu mu yi bayani a baya hmm. ya ɗauki iyalan tana da ciki ba ta haihu ya kai ta makka ce rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liqimus sala na kai su nan ne ɗakin ka mai alfarma domin su tsaye da sallaka. kai kenan yana so ya tarbiyyantar da ɗan akan tauhidi akan ikhlasi akan ibada akan son Allah shi ya sai kai su a ɗakin Ka'aba kuma daga ciki lokacin da shi ɗan da aka haifa a wannan wurin ya girma ya kai munzalin da zai taya shi aiki da shi suka fara kafa foundation wa iz yarfu ibrahimul qawaida mm. min albaita zaka ce wa isma'ilu da ɗansa isma'ila to kaga in eh, kenan wato abin da nake so iyaye su fahimta ya'ya ni'ima ne mai girma mm. kuma ni'ima idan Allah ya ba mutum ni'ima shi ne gode ma wannan ni'iman hmm. to gode ma wannan ni'iman ga yaya shi ne sa su a turba mai kyau hmm. kula da lafiyansu da hankalinsu da jikinsu hmm. da iliminsu da abincinsu da shan da abin shansu da duk abin da zai kyautata rayuwarsu ga wannan al'umma to dole ne uba ya kula da wannan sabani yadda wasu iyaye suke tunani su haifi 'ya'ya kawai su suke su a birane ashe da sunan za su je su nemi karatun alkur'ani a ɗauka wai wani ne kawai zai kula maka da yaya domin sai ku turo yaro misali sa biyar a bacci a cikin birni yana garran ba abincinsa na safe da na dare da na rana duk iyaye ba san yadda zai same shi ba eh. zai gudu yana to kaga da an ce a kame waɗannan yara daga titi eh. sai ga wasu mutanen da su fahimci nauyin da ke kan iyaye ba ce to waye wa gwamnati ita me za ta yi mm. me gwamnati ta tanadar masu ba gwamnati za ta tanadar ma kowa uba wajibinsa ne ya tanadar ma ƴaƴansa rayuwa mai kyau mm. tunda shi ya haife su to mutum ba zai haifi ƴaƴa bai jefar da su to iyaye su sun wannan wannan ni'ima kuma idan aka gode mata mm. to Allah madauki sarki sai kara mutum ita ni'ima din amma aka butulce ma wannan ni'iman to sai da zama mutum wato wato mai sunansa abun mummunan abu zaba a gare shi hmm. to iyaye shine abu na farko su kula da tarbiyyar wa'annan yara eh. abin da za su yi kenan su kula da wato aƙidansu hmm. shine imani sa musu ruhi na son Allah son manzo sallallahu alaihi wasallama hmm. imani da ranar lahira da dasa aƙida ingantacciya a cikin zukatansu domin su taso su zama wato mutane ne wanda suke da amfani ga al'umma wanda idan aka san suna nan to wannan al'umma tana da abun alfahari a gare ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama za ga yaran sahabbai idan suka zo tare da shi yana koya musu abubuwa da za su kula da kawunan su wanda za su kula da addini mm. wata rana kamar yadda abdullahi bin abbas yake faɗi yana ƙaramin yaro annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau jaki sai ya goya shi akan jaki sai ce masa ya gulam ya kai da wannan yaron inni u'allimuka kalimatin bari in sanar da kai wasu kalmomi da za su amfane ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ihfazillah ka kiyaye Allah ya faska Allah sai ya kiyaye ka hmm. ihfazillah ka kiyaye Allah tajidu amamaka Allah sai ya zama shine jagoranka hmm. har daga ƙarshe ke gaya masa wa iza sta'anta fasta'in billah hmm. wa iza sa'alta fas'alillah idan zaka nemi taimako ka nema a wurin Allah idan zaka roga, ka roƙi Allah duka wannan yana susa masa aqida da sun Allah da girmama Allah da sanin duk abin da zai yi ya kula da Allah ya karɓi yana muraƙaban Allah har a ƙarshe ke gaya masa da al'umma za su taru a ce za su maka wani abu su cutar da ka ko su amfane ka ba za su taba amfanin ka ba sai abin da Allah ya rubuta kaga wannan yana sa mutum imani da gaddara shi kansa mai kyau da mara kyau sa'annan in ya samu abu Allah ne in ya rasa ya san Allah ne duka wannan aqida ne mai kyau da zai sa mutum ba zai zagi wani ba tauhidi ya shigo ka samu abu Allah ya baka sai ka daga hannu ka gode masa sai ka ƙara kai ma ka ba mutane ka rasa Allah ne hmm. sai kuma ka sake gode ma Allah ka dukufa wajen nema kila rabonka yana gaba hmm. duka wannan yana susu ka ga yaro karami ne shi ya gulam hmm. ni alimuka kalimat to ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya ma Abdullahi bin Abbas wannan to iyaye kamata su san wannan haka shi ma Luqman ya gaya ma ɗansa mun karanta wasu ayoyi a baya da ya kira shi ya nuna masa wato girman tauhidi da munin shirka da kuma abin da yake kira muraqaba duk abin da kai mai kyau ko mara kyau Allah zai kawo shi a ranar alkiyama ya hisabi to iyaye su rike wannan kalmomi. Allah zai taimake su su sama ƴaƴansu abin da ake kira muraqaba da tauhidi da ikhlasi da gaskiya da amana domin su suke su hadisan duka suna kunshi da wa'annan al'amura gaskiya eh, ikhlasi tauhidi aƙida mai kyau amana da kuma gaskiya to kaga sabanin su shine abin da ba a so kenan mm. to iyaye su wannan na biyu daga cikin abin da iyaye za su yi haƙƙin su shine su dinga ma ƴaƴansu nasiha mm. nasiha kuma ba wai kawai kace kace jarraba domin misali iyaye kawai sai ga damuwansu mm. ɗana ya gama primary ya ci jarrabawa ya zo ya shiga secondary mm. ya ma fahimci abin da aka yi ba shine damuwansu ba kawai shi yasa za ga ana tsallakar da yara yanzu akwai wasu azuzuwa an kusa a kashe su a Najeriya ce musamman arewa Najeriya misali za ga primary 6 a wasu makarantu ta masu zaman kansu hmm. da iyaye suna da fawa a wannan makarantu saboda masu suna tsoro kada iyaye su withdraw ƴaƴansu hmm. su rasa kuɗi kuɗi don kuɗi suke yi hmm. sai ga iyaye sun tilasta makarantun yaran su daga aji biyar sai shi bari su rubuta jiniyo abin nan su shiga eh, JS1 common interest sai su je su yi shikenan ko ba su ji ba sai ya ce sun ci yara suna JS2 sai shi bari su rubuta js 1 eh. suna SS2 shi ma sai ya ce su rubuta eh, waye to duka waɗannan abubuwa wato ya nuna iyaye damuwansu kawai mm. yaro na inganci ya gama yana rike da kwali ya gama NYAC gashi nan a mm. hoto mm. me ya koya ba shi ne damuwansa ba sun ya building kansa in ya misali ya koyi engineering in ka kawo shi zai maka bayani mai ma engineering definition din engineering tukuna ya koyi likita zai iya ma handling din yadda za ake drip na ruwa zai iya wannan ko ko dai ya samu wannan kwalin ne kawai eh. to wannan yana daga cikin abin da shi kansa yana gurɓata tarbiyya domin lokacin da iyaye suke fushin in yara mm. ba a kan gina kansu ba a kan su samu takarda har kuɗi ake iya bayarwa domin a sayi takarda to uwa ko uba ya sani ba wai yana ma wannan yaron gatan ba mm. na farko yana kashe fisho mustaqbal wato me mm. sunansa da Hausa ah, me abin nan eh, wato eto eh, future din da kake eh, da Hausa eh. kai ba washe bane malam ne <laughs> eh, <laughs> abin nan wato yana kashe hmm. hmm. ne ake cewa Allahu akbar ga <laughs> kai malam ta ya mu mana to iyaye suna kashe wato me sunansa gaban wato abin da zai zo na wannan abin da ne na manta da yadda ake su da Hausa mustaqbal da Larushi to suna kashe wannan yaro na farko kenan sannan suna kashe mm, mauhiba wato kyauta da Allah ya masa na baiwa suna kashe domin yana tunani mamansa yana da kuɗi babansa yana da kuɗi za a iya sai masa certificate to haka zai zauna ba zai amfani da wannan baiwan ba mm. sa'annan na biyu suna kuma yaudaran kansu su kansu suna ƙara kashe kansu mm. domin akwai lokacin da kake kana in kana gani kana kuna da gwamnati ko kuma kuna da fa gwamnati za a iya baku aiki akwai lokacin da zai zama gwamnatin gaba daya duk abubuwa na gwamnati irin su NNPC mm. duk gaba daya sun zama masu zaman kansu to kenan ba kwalin da kake rikici shi yasa za a baka aiki bane a'a kai waye ne kai din ba wai dan waye kuma ba mm. a'a kai din kana da wannan capacity da mm, aikin da za a yi ka cancanta mu dauke ka mm. kamar yadda turai suke yi turai ba ruwan su da takardar da ka zo da ita kai din muke bukata mu gani abinda da ka zo kai din da ka zo ba abinda ka zo da ba ka sani ka iya baka da takarda baka da komai in ka iya za su dauke ka kai aiki to wa'annan sune ne babba fito suna kashe ba yara duk wa'annan damammaki kila suna da yaro mai hazaka da zai iya yi karatu din ya zama ƙurarre a Najeriyance har ma a duniyance kan wannan fanni to amma da waɗannan nukan mm. sai a dunkufar da shi sai a ta sai masa irin a ta tsallakar da shi mm. har ya zama kila ya shiga jami'a shekarunsa bai kai ya gane abubuwa da aka koyar da shi ba ko kuma ya je sakandare zai yi waye kwakwalwansa bai kai ga abu syllable din da ke ciki waye domin waye din hmm. in ka kalla rubuta shi ya fi shekara hamsin da suka wuce hmm. yanzu haka ba syllable din ba a canza shi ba hmm. a lokacin yaro sai ya kai shekara bakwai kafin a sashi a firamare eh. ka fahimce ni eh, to kafin ya gama firamare ya kai shekara nawa ga bakwai ga shida shekara sha sha biyu to kafin ya gama sakandare a ƙara wasu shekaru to sai ka ga babban mutum ne yake shiga jami'a ya sun abin da yake da jikinsa da kwakwalwansa da tunaninsa suna tafiya tare to amma a yanzu sai da yara shekara sha bakwai sai ga ya gama abin sunan shi sakandare zai je jami'a shi yasa a turai in ka je a haka a sha bakwai ba za su dauke ka ba a kasashen larabawa ba za su dauke ka ba saboda sun ce kwakwalwanka bai sai dauki abin da ake koya maka ba sai sun saka a wata tuwa karanta kayi wasu shekaru tukuna kafin su kai ka wannan ba mu ne muke dauka wa'in to kaga iyaye su gabatar da nasiha ga yaransu yadda za su iya wato zama nasiha kuma ta ba wai ka ci jarrabawa kawai ba ba wai ka samu kaza ba ne a'a yadda kai ɗin ka kaza ka zama mutum ka gina kanka ka taimaka ma kanka taimaka ma al'ummanka wajen ƙwaƙwalwansa da hankalinsa domin ya tafi da yanayin da duniyan da ake ciki a yanzu a kan turba ta addini na gaba daga cikin abin da iyaye kamata su yi su dinga tabbatar da abokanai mm. da 'ya'yansu suke yawo da su a kowane domin matashi yana ƙoƙarin tasirantuwa da abokanai da ke tare da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda Abu Hurairah ya wanda Buhari da Muslim suka ittifaqi yace inna ma inna ma mathalul jalisu salih wa jalisu su'i ka hamilil miski wa nafikhil kir mm. cewa to misali na abokin kirki bawan Allah da kuma mugun aboki mm. sai kamar mutumin ne da ke sai da turare mm. da kuma mai zuga zugi kasan zuga zugi a ƙauyuka kila mm. yadda ake buga karfe ga ai eh, haka ake yi eh, yawa ana ya masu hura wuta sai to kamar waɗannan guda biyu wannan mai sai da turare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo tare da kai in ya zo wurinka fa hamilul miski imma an yuhzika ko dai za ka ga ba wanda ya fi mai turare kyauta hmm. ko baka siya ba sai ya dan shafa maka eh, sai ka ji kamshi kaga baka siya ba hmm. ka samu kamshin ka sa rigan ka da ka kusa da wani shi a ah, ina ka samu wannan turare hmm. mai turare ne abokantaka ne ko kuma ba ya wuce kawai sai ka ji mai kanshin turare ko kuma ka siya wanda za ka dinga amfana da shi kaga dai a duk yanayi uku eh, ka amfana ka ji kamshi dama kamshi yana da kyau yana da kyau abinda mala'iku suke so kamshi mai kyau ka ji shi ko kuma ka ya shafa maka ko kuma ka siya ce hmm. to shine abokin kirki hmm. in ka zauna da shi in za ka yi wani mummuna bace a'a in ka yi abu baka iya ba zai koya maka iya za ka bar wani abin da yake mai shi aka yi kaza to ya ce mummunan mu wato mugun aboki kuma ce kamar wannan mai zuga zuke hmm. in ka zauna kusa da shi da hayaƙin da ƙuran hmm. da tarzazin wutan sai ya shafe ka hmm. ko ka shaƙi mummunan ƙamshi hmm. da zafi ko ya ƙona maka riga to kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abokan abokantaka wato aboki yana da tasiri sosai Sosai sai iyaye su kula Ya'yansu a wani irin gidaje suke zuwa suna samun abokanai da wasu irin mutane suke hulɗa da su lokacin da suke waje ko hmm. kuma bayan sun dawo hmm. gida me suke kawowa gida hmm. wasu irin maganganu suke in suka dawo gida in zagi ne ko karatun qur'ani suke ji ko hadisi suke duka wannan iyaye suna monitorin za su gane wani irin abokai su gare domin daga yaro ya dawo gida kun fara magana an masa wani abu kaji kalman da zai hurta lokacin da aka masa ah, inna lillahi inna ilaihi raji'un misali ko ya faɗi subhanallah ba hmm. za ka gane kila yana da bakin eh, kiri amma lawa amma ka ji dan ya kudunduma wani irin eh. zage to in ba kai ka koya masa ba to ya koyo a ne to ka riga ka gane waɗannan abubuwa to duka waɗannan wato abubuwa ne da iyaye kamata su kula da su shine abokanai wato su kula da abokanan yaransu da suke amfana wato da suke tare da su hmm. sai na gaba abin da ake kira tanzimul awqat wato tsara ma yara lokaci hmm. ba kullun lokaci karatu ba hmm. sa'annan ba kowane lokaci kuma wasa kawai ba hmm. misali a je gamji ke da je galazzi a je tanɗe tanɗe a je kasuwa a je supermarket a je sa'ad a wata rana kansa ka ce yau makabarta za a je yana da cin tanzimul waqt shi kansa in an yi nishaɗi kamar wani shiri wai taɓa kiɗi ta karatu a yi nishaɗi wata rana sai a je kuma inda za a ɗan susa musu rai mm. sai a je makabarta mm. sai su ga ga gabari sabo ga babba ga ƙarami ga ma wani jariri mm. kila za su tambaya su waye a wurin ce mutane ne irin me suka yi a ah, lokacin su ne yayi sun mutu kowa ma zai mutu wata rana mu ma haka saka sun abokin ka wane wane hmm. to ai ga kabarin sa ma hmm. kaso wannan aboki na da yake zo ga shi kenan hmm. zai fara tunani wani malami yana ba mu labari ce amma yara a makarantar islamiyya wa'azi akan tashin alkiyama cewa za a yi ta gudu har dafa ta kumbura ta yi ta jini ana ta guduwa a ran tashin alkiyama yadda kafa ta ta tsatsage eh. da ya koma shine ke gaya ma mamansa ta sai masa canvas mm. canvas ya ce me za ka yi da su ce an ce za a gudu har kafa su tsage su kumbura <laughs> eh. yana so a sai masa canvas shi ya rike tun anan eh, kaga ya wa'azi ya yayi mai tasiri to yanzu sai mama da tana da hikima mm. su ce ba canvas ne maganin abun ba aiki na gari in kai mm. aiki na gari ba ma a ƙasa za ka tafi ba wani abu ne zai ɗauke ka kaman iska kamar jirgin sama sai ka je kawai kai ba za ka gudu da kafa Ka ba kaga yaro zai me zai eh, a akan ayyuka gaskiya riƙon amana kada a ɗauki kayan wani sai a nuna masa abubuwan da za a yi a shiga jirgin sama a lahira eh. ba tare da an mataka da kafa ba kaga zai yi to irin wa'annan abubuwa duka wato abin nan tarbiyya ne da ake so a yi ma yara to tanzimul awqat din abin da nake so a cimma anan shine kada ya zama kullun nishaɗi yara a shago su eh. kawai iya jin daɗi suke mm. a mun yi a baya mm. wata rana akwai abu ma a hana su mm. shi ma kansa tarbiyya ne suna so su ci nama a ce babu suna son yogurt a ce babu suna son ice cream a ce yau mm. babu su kwana babu shi ga tuwo da miyan kuka ba nama ku mm. ci ko ku bari mm. shikenan a saba musu da wannan to shi kansa zai taimake su wani koyi ne wani abun koyi ne da tarbiyya ne da ake koya musu amma a ce duk abin da yara suke so a musu sosai sun sa masu mutum kuka wata rana to yana da amfani sosai to shine abin da nake na ƙarshe na wannan kenan a tsara lokaci a nuna musu wato kuma mahimmancin lokaci kada su samu wato su dinga ɓata lokaci haka kawai ya zama ko dai suna hutawa don aikin da suke so su yi ko na makaranta ko kuma zuwa sallah ko wani abu mm. ko kuma suna karatu na addini ko na bokonsu ya zama dai duk wani yanayi da suke yi ciki yanayin da zai iya amfanan su ko a duniya hmm. ko kuma a lahira shi ya rabbana atina ne fi duniya hasan sa fil akhirati kada kullum a ce karatu kamar yadda wani ya zo ya same ni ya ce mu ina makaranta lokacin na almanar principal hmm. yana so yarinyan wai ai creating mata wani lokaci da za ta iya karatu tana karatu a makarantar mu hmm. kuma kaga karfe hudu ne zuwa shida islamiyya to amma yanzu boko kuma tun daga karfe bakwai har zuwa karfe